Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 23 ga watan Janairun shekarar 2019 a kan mitoci 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa ko kuma ta zango wato ko kuma ta rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sai jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da wannan shiri da safiyar nan. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kanun labarai. Fadar White House ta samar da wani kuduri da 'yan majalisu za su kada ƙuri'a a kai domin kawo karshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati. Jami'ai Afghanistan sun tabbatar da cewa harin da kungiyar Taliban ta kai wani sansanin soja da ke kusa da Kabul ya yi sanadiyar rayukan mutane 36 wasu kuma 58 sun raunata. An shirya yau laraba shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir zai isa kasar Qatar wanda samto ziyarar ta farko zuwa wata kasar waje tun bayan gagarumar zanga-zangar nuna adawa da gwamnatinsa da aka yi. To bayan ku gama jin labarai za ku je wasu alƙawura da tsohon shugaban mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya yi wa al'umman jihar Jigawa idan suka zaɓe shi. To ko wasu ayyuka ne yake shirin yi musu? Waɗannan abubuwa guda uku shine. Habe Jarima Basin Authority domin manoma mu su koma ga noma. Na biyu hanyoyin da ya girga nan dama gwamnatin To bayan haka gwamnatin ƙasar Kamaru kuma ta lashe takobin za ta sa kafar wando daya da 'yan kungiyar Boko Haram da kuma 'yan tawaye 'yan awarin ƙasar da duk wasu ƙungiyoyi masu wuta da hargitsi a cikin ƙasar. bayan haka madina dauda kuma na tafi da shirin demokaradiyya a yau amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel yayin da shugaban amurka donald trump ya buƙaci sai an gina katanga akan iyakar amurka da mexico 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat sun yi watsi da tsarin da fadar white house ta fitar da ke kunshe da kudirin gina bango da kuma wani tanadi na wucin gadi kan bakin haure wanda zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi wanda yanzu haka ya nufi wata na biyu jiya talata trump ya rubuta kan shafinsa na twitter cewa ba tare da gina bango ba kasar mu ba za ta taba samun tsaron iyaka ko na ƙasa ba ya ci gaba da cewa idan akwai katanga mai ƙarfi ko wani shinge yawan wato yawan aikata miyagun aiki da safarar miyagun ƙwayoyi za su yi matuƙar raguwa kuma 'yan jam'iyyar democrat suna sanar da haka amma sun saka siyasa a ciki dole ne sai an yi shi da gaske a can majalisar dokoki kuma shugaban masu rinjaye na jam'iyyar republican daga jihar kentucky mitch mcconnell ya alkawarin za a kada ƙuri'a kan ƙudirin da trump ya samar da ke ɗauke da shafuka 1200 da 'yan republican suka samar Haka kuma majalisar dokokin za ta kada ƙuri'a kan ƙudurin da 'yan jam'iyyar Democrat suka samar da zai wa gwamnati kuɗin gudanar da harkokinta har zuwa rana takwas ga watan Fabrairu. Baki ɗaya dai ƙudurorin da aka samar dole ne sai 'yan jam'iyyun biyu sun amince kafin su zama doka. jiya talata jami'ai afghanistan sun tabbatar da cewa harin kuna wato harin da kungiyar taliban ta kai wani sansanin soja da ke kusa da kabul ya yi sanadiyar rayuka mutane 36 wasu kuma 58 sun raunata an fitar da adadin mutanen sama da sa'o'i 24 bayan da 'yan bindiga suka kai harin wajen horon da ke a birnin maidan shar mai tazarar kusan kilomita 50 daga babban birnin jami'an tsaro masu yawa da ba a bayyana sunayensu ba sun faɗawa kafofin yada labarai 'yan sa'o'i bayan harin da aka yi ranar litinin cewa sama da mutane 126 ne aka kashe kuma an raunata wasu mutane masu yawa yawancin mutanen da harin ya da su sojojin gwamnatin afghanistan ne da aka samar domin samar da tsaron ƙasa Ƙungiyar Taliban da ta ɗauki alhakin harin ta'addancin ta kuma ce mayakan da suka kai harin suka lalata cibiyar horas da sojojin sun kashe sama da sojojin Afghanistan sama da casa'in sai dai har yanzu an kasa tabbatar da gaskiyar wannan maganar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga kin amincewa da tashin farashin mai a Zimbabwe wanda ta zamto tashin hankali sun ga akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu wasu kuma sama da ɗari uku sun raunata. Jiya talata shugaban ƙasa Emerson Nangagwa ya nemi da a gudanar da binciken kan tashin hankalin wanda kuma ya sa aka kama mutane sama da ɗari shida ya kuma yi kira da a samar da zaman tattaunawa kan zanga-zangar. labarin abin da ya faru abu ne mai tayar da hankali cikin makonni biyu da suka gabata 'yan kasar zimbabwe sun fuskanci rashin samun yanar gizo kuma wasu shaidu sun ce jami'an tsaro suna ta fatattaka jama'a abin da masu sa ido ke cewa yunkuri ne na rufe bakin al'umma ta karfin tuwo masu gwagwarmayar sun hada sun haɗa bayanai irin waɗannan hare-haren da ake kaiwa al'umma a faɗin ƙasar daga babban birnin ƙasar har zuwa yankunan karkara abinda da ke nuna yadda jami'an tsaron ke amfani da ƙarfin da ya wuce kima An shirya shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir zai isa kasar Qatar a yau din nan, wanda ta zamto ziyararsa ta farko zuwa wata kasar waje tun bayan gagarumar zanga-zangar nuna adawa da gwamnatinsa da aka yi. Yau laraba ne shugaba Bashir zai gana da sarkin Qatar Sheikh Tanim bin Hamad Al Thani domin tattaunawa kan yadda za su inganta dangantaka tsakaninsu a cewar kamfanin dillancin labarai na Qatar. shugaba bashir da ya ƙi ya ɗauki zanga-zangar da ake yi da muhimmanci yana mai dagewa kan cewa wasu tsirarin mutane ne ke ingiza wutar rikicin ƙasar sudan dai ta fuskanci manya-manyan zanga-zanga ta ranar goma sha tara ga watan disamba shekarar ta gabata lokacin da gwamnati ta ƙara farashin burodi zanga-zanga dai ta ƙara yawa kuma yawancin 'yan ƙasar na neman sai a kawo ƙarshen gwamnatin shugaba bashir da ta kwashe shekaru 30 sama da talatin tana mulki. Gwamnatin Sudan dai ta tabbatar da mutuwar mutane 24 lokacin zanga-zangar, amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rahotannin gaskiya na nuna cewa yawan mutanen da suka mutum ya ninka wanda gwamnatin ta fitar. An kama mutane sama da 800 ciki har da 'yan jarida da shugabannin adawa da masu zanga-zanga har ma da mambobin ƙungiyoyin jama'a. daga ƙarshe wata kota a ƙasar rasha ta ƙi bada belin ba amurka da ake zarginsa da laifin leƙen asiri paul whelan wanda ke zama ɗan ƙasashen amurka da birtaniya kuma tsohon sojan ruwan amurka an kama shi ne tun ranar 28 ga watan disamba kan abin da hukumar tsaron rasha ke zarginsa da laifin leƙen asirin ƙasa ba tare da bayyana ainihin laifin da ake zarginsa da aikatawa ba iyalansa dai sun ce ba shi da wani laifi jiya talata fall mai shekaru 48 a duniya ya gurfana gaban wakwata kota a birnin moscow yana mai neman a bayar da belinsa yayin da ake ci gaba da shari'a amma alkalin kotun ya ki amincewa da bukatar akwai maganganu da ke nuna cewa rasha za ta iya amfani da shi paul domin ta sa amurka ta saki 'yan rasha nan da aka kama maria butina wadda ta amsa laifin aikin yiwa wata ƙasa leken asiri labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu ruwa da tsaki da talakawa a jihar jigawa suna ci gaba da bayyana albarkacin bakin su dangane da alƙawura da dan takarar jam'iyyar pdp a zaben shugabancin najeriya kuma tsohon shugaban mataimakin shugaban kasa alhaji abubakar atiku wanda ya ce yana ci gaba zai ci gaba da samar da filin noma mai faɗi fiye da kadada miliyan ɗaya a jihar a lokacin da ya kai ziyarar neman kuri'a a ranar litinin ga rahoton wakilinmu mahmud ibrahim kwali daga jigawar baya ga alkawarin bunƙasa ayyukan noman rani wadda ke karkashin kulawar hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'are da gwamnatin marigayi shugaba shagari ta kammala kashin farko a shekarun 1980 ɗan takarar na jam'iyyar pdp ya ce zai sake gina hanyar mota daga gaya zuwa jahun zuwa kafin hausa ta ɓille yankin gashuwa a jihar yobe kana da wadda ta tashi daga kwanar dumawa a jihar kano zuwa babura ta haɗe da jamhuriyar nijar jama'ar jigawa shugaban jam'iyyar mu a jigawa ya ce ɗauki alkawari abu uku idan kun zaɓe ni zan yi su to insha Allah waɗannan abubuwa guda uku shine haɗe jarima basin authority domin manoma mu su koma ga noma insha Allah za mu yi shi na biyu hanyoyin da ya girga nan dama gwamnatin Alhaji Atiku Abubakar kenan a yayin lakcar neman ƙuri'a a dutsen jihar Jigawa. Tsohon gwamnan Jigawa Alhaji Sula Lamido wanda ya jagoranci tawagar Atiku zuwa Jigawan ya yi tambihi game da wannan gagarumin aikin noman rani. Maganar cin labin Allah da fi dafi ba a shakkata in Allah da. Ma magana shi ne akwai akalla tsawon kogin haɗeja kamar kilomita ɗari da hamsin faɗin sannan kilomita biyar hannun dama gefe hannun hana eh, kilomita biyar ma'ana a akalla za su muka dada kamar miliyan ɗaya ta aikin domin an gyara ta ya zama rani to a tuku eh ba ƙuri'a amma shi ne. wannan aiki na haɗe jama'a da an gama shi kuma zai cika naira miliyan dubu arba'in sai za a yi shi masu aikin dama shine pdp to muna so a aikin sai suna ci to za mu sa a dashi kamar kowa amma za a biya mu bayan maraba da wannan batu na raya noman rani da hanyoyin mota talakawa a jigawan na neman ƙarin ababen da za su haɓaka rayuwarsu sunana ado muhammed garki amma ana kirana da nickname tola Su bayan wa'annan ma akwai bukatu daban-daban wanda ake wanda talakawa suke bukatar su ilimi a raya matasa sunana jamilu bakon wannan zuwa da atiku abubakar ya zo jiga mun ji daɗi mun yi farin ciki kuma ƙuri'a ɗari bisa ɗari kuma mun san zai iya. sunana ahmed adamu bayan noma akwai buƙatu da dama yasa muke fatan a cikin allah ya kawo shi wannan canji da zai zo zai canza mana komai ya canza talaka rayuwarsa da najeriya a canza mata rayuwarta da dawo cikin hayyacinta. shi kuwa a nasa bangaren honorable nasiru garba ɗance da ke neman kujerar majalisar wakilan najeriya a jam'iyyar ta pdp daga mazaɓin garki da babura yayi yi alkawarin taka rawar da ta kamata ne domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da alkawuran da aka yi wa talkawa. Abin da muke fata shine idan Allah ya ba wazirin Adamawa nasara ya zama shugaban ƙasa ya ba ire-iren mu dama muka zamanto 'yan majalisar kasa na farko dai za mu fara gyara daga yadda ake kawo kasafin kuɗi kuma za mu gyara akan yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin kansa tunda da bawan Allah ya san demokaradiyya ya yi mulki karkashin demokaradiyya ya fahimci cewar 'yan majalisar ƙasa abokan aiki ne saboda mun aiki da su a baya wannan rabin nasiru garba ɗan tiye kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria To madalla a Mahmud Ibrahim Kwari. Kasar Kamaru ta ce za ta girke sojoji wato akan iyakar arewa na arewacin kasar da ke makota da Najeriya da kuma iyakar yammacin kasar wanda yankin masu amfani da harshen Ingilishin kasar biyu bayan wasu sabbin hare-hare da kungiyar Boko Haram ta kai a arewacin kasar da kuma yankin 'yan awarin kasar. Ga fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Moke Edwin daga birnin Yawunde. ma'aikatar sojin kamaru ta kira sojoji su harhaɗu a headquarter a babban birnin kasar yawundi kafin babban aiki da za su yi babban hafsan ma'aikatar tsaro lieutenant janar rainy cloudmaker ya ce a wannan shekarar 2019 kamaru za ta yi yaƙi domin haɗin kan ƙasar da kuma tsarin mutuncin iyakarta. Notre dispositif est bien en place. Les acteurs de la crise dans l'extrême nord sont des Camerounais. Il y a aussi des étrangers, tout comme dans ya ce sun sake girke dakarunsu a duk wurare da ake samun tarzoma ya ce 'yan boko haram da ke najeriya tana kuma sake daukar mayaka daga kamaru suna kuma kai hari a kan iyakar arewacin kasar inji meka ya ce a hali da ake ciki kuma 'yan aware masu fafutukar balle yankin masu amfani da harshen ingilishi su kuma suna daukar mayaka domin tada hargitsi a cikin kamaru ma'aikatar sojin kabaru ta ce boko haram tana sake gudanar da ayyukanta a kan iyakarta da najeriya a arewacin kasar ta ce an kai hare-hare su biyar a kan iyakar da kuma yankin tafkin chadi a cikin wannan wata an kashe mutane uku a mako da ya gabata a garin fotokol da ke kan iyaka yayin da rundunar ƙasar suka maida martani akan harin boko haram mayaka 'yan awari kuma sun ƙara ƙaimi a yankunan masu amfani da harshen ingilishi da suka hada da arewa maso yamma da arewa maso gabashin ƙasar sojan ƙasar ta ce an kashe 'yan tawaye 45 a makonni uku na farko wannan wata su kuma 'yan awarin sun ce su ne fa suke kashe sojojin ko da yake ba iya bada takamammen adadi ba amma mazauna ƙauyuka sun tabbatar da fadar ta ƙara ta'azzara a cikin wannan lokacin wata 'yar shekaru 27 da haihuwa ta ce an kashe 'ya'yanta guda uku a cikin wata gagaruman fada a garin boye da ke kudu maso yammacin kasar kana bata san inda mijinta yake ba. ta ce wata motar daukar marasa lafiya ta ambulan mallakar wani cocin katolika ita ce ta taimaka mata da wasu mata guda hudu ta arce da su daga inda sojojin kamaru da mayakai an awarin ke ta kashi ana zargin 'yan awarin masu fafutukar balle yankin masu amfani da harshen ingilishi ta zama ƙasa mai cin gashin kanta da satar mutane da kuma kashe abokan gaba kuma tana ƙoƙarin hana gwamnati gudanar da ayyuka a yankunan ministan tsaro joseph betty asompo ya ce shugaba paul biya shi kuma ya bada umarni a jibgin runduna akan iyakar gabashin kamaru ya ce fadar da ake gwabzawa a jamhuriyar Tsakiya afirka ya sa ana samun ƙarin miyagun ayyuka a wurin 2019 will not be a bed of roses we shall continue with the various operations in the far north northwest ya ce wannan shekarar 2019 ba shekara ce da za su yi bacci ba ya ce za su ci gaba da ayyuka a arewa mai nisa da kuma yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma sabunta ayyuka na musamman a yankin adamawa inda kungiyoyin miyagu da ke wurin suka kware wurin yin garkuwa da mutane da kuma neman kuɗin fansa Isaac Sama mai fashin baki ne a kan sha'anin siyasa a cibiyar zaman lafiya da ci gaba ta Kamaru. ya ce yayin da ya yi na'am da aniyar gwamnati na jibge sojoji domin yaƙi da 'yan ta'adda na ƙasashen ƙetare ya kamata kuma gwamnatin ta koma kan teburin tattaunawa da 'yan awarin ƙasar sama ya ce fadar ta raba fararen hula da dama da muhallansu a kowane lokaci da sojojin suka kai wa 'yan tawayin hari we have practical situations of people who actually died and then those who are in the bushes are also in ya ce akwai wasu yanayi da ake samu mutane sun mutu kuma waɗanda suke cikin jeji suna fama da mawuyacin hali ba su samun komai da za su yi rayuwa da shi kamaru ta ce sama da mutane dubu da ɗari biyu ne aka kashe su a tun lokacin da rikicin 'yan awarin ya ɓarke a shekarar dubu biyu da goma sha shida kana wasu dubu ɗari biyu da hamsin suka rasa muhallansu. To da fasarar rahoton wakilin murya Amurka muke Edward daga birnin yawundi Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha takwas na dare ga shirin na gaba. Demokradiyya a yau. wata guda za a yi zaben shugaban ƙasa da na majalisar dokoki a Najeriya. Menene makomar yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takara suka sa hannu ganin yadda yakin neman zaɓe yake gudana? Shin ya dace malaman addini su sa baki a siyasa? Za mu yi ƙoƙarin ba da amsoshin waɗannan tambayoyin a cikin shirin namu na yau. Suna Sunana Madina Dauda. kwamitin da aka ɗora wa nauyin tabbatar da zaman lafiya musamman a lokuta irin na zaɓe wanda tsohon shugaban ƙasa janar abdulsalam abubakar mai ritaya yake shugabanta ya samu sa hannun manyan 'yan takarar kujerar shugaban ƙasa inda suka ɗauki alkawalin za su tabbatar da yin zaɓen bana lami lafiya idan ba a manta ba kwamitin ya irin wannan yarjejeniya a tsakanin 'yan takara a zaben shekara 2015 mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma ɗan jarida mai zaman kansa bashir muhammad baba ya yi nazarin yarjejeniyar zaman lafiyar da ake yi a ƙasar wato hajiya wai dila ne aka ce da shi bi ta can ba rami sai ce ah to idan babu rami menene ya kawo maganar rami yan siyasan nan da ake cewa su zo su sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya kowannensu bai san abin da ya kamata ya yi ba ne ai ba sai a rubuta yarjejeniya ba kowannen su ya cewa shugaba ne shi na jama'a kuma ya mutsi idan ya samu babban abin takaici shine su manyan 'yan siyasar yana da wahala ya taba su magoya baya abin yake tabawa a yi taima juna katilan makatulan ana ta kashe-kashe a raunata wasu a jikata wasu to amma maganar gaskiya ita ce 'yan siyasan nan shugabannin nan su ya san abin da ya dace ya yi amma kuma irin abin nan dai da aka san ɗan siyasa da shi kaulin bila amalin faɗa ba cikawa menene kake ganin ya dace waɗannan 'yan siyasa su yi su kam 'yan siyasa ai diyar da kai da su wai irin magana nan da akan cewa diyar da kai da aure sai ya ci kara maimakon wannan magoya bayan ne ya kamata su yi karatun tana su su fahimci cewa 'yan siyasan nan fa ba fa tunanin magoya bayan suke ba tunanin kansu suke yi saboda haka mai goyon bayan ɗan siyasa kar ya yadda ɗan siyasa ya tunzura shi ya je ya shiga ya mutsi da wani ɗan uwansa wannan shine kawai mafita amma 'yan siyasan nan ni ba tun yau ba na riga na yanke kauna da su ba daga sai suke babba tunaninsu talaka ba tunaninsu kansu da iyalansu kuma irin wannan yamutsi da ake yi tabbatacce al'amari ne matsayin nawa da nake faɗa domin duk inda za ka ji ana yamutsi ba za ka ga ɗan wani babban ɗan siyasa a ciki ba ba za ka ga kaninsa ba duk ba za su dasa saka nasu a ciki ba sai 'ya'yan talaka wanda shi ne kura sha duka Wannan tunani na Bashir Muhammad Baba shi ne ya sa malamai daga manyan addinan nan biyu suka yi wani taro a makon da ya gabata a ƙarƙashin ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya wacce ta haɗa shugabannin Kiristoci da na Musulmi. Malaman sun yi tur da wannan sabuwar barazana da ke neman rarraba kawunan 'yan ƙasa, kamar kalaman ɓatunci da kuma katsalandan da malaman ke yi a fannin siyasa. Muhammad Nuraini a shafa jigo ne a kungiyar ta wanzar da zaman lafiya. Malamai waɗansu daga ciki har sun fara mafarki suna ba da mafarke-mafarken da suka yi wane ne zai ci zaɓe wane ne ba zai ci zaɓe ba wanda wannan abin yana ba da tsoro. Saboda haka masa wannan karam na cewa malaman su zo mu yi yar gida tsakanin mu yamu yamu kowa ya kalli idonsa mu ce in dai addini ne to shi yasa da sultan da kansa da kuma shi shugaba na kan gabaki daya suka ce sufa a lambaran da dukkan manyan malamai ka ce to a zuwa a kure akan cewa ba mu yadda wani malami ya hau mambari ya ce zai tsama wani ko wani ne gwanin shi ko wani ne gwanin shi ba ba mu yadda ba dukkan dandalin wa'azi in dai na addini ne ka tashi ka yi magana in ka yi to ko za ka ji a jikinka wanda ke babban matakin da muke tsammanin za a ɗauka zai zama takunkumi ne mai karfi a kan shi don yana cikin da'ira ne na jama'a kuma kowane cibiya sun ce ba za su za mu so kowane bangare na wannan kungiya su ɗauki mataki akan wannan malami wanda ya mene ya kato bara ya sa riga na 'yan siyasa a matsayinsa na liman ko rabaran Wani abu da ya dauki hankali a taron shine yadda wasu malaman addini ke nuna wa mabiyansu waɗanda za su zaɓa maimakon yi musu karatun haɗa kai da ba su daman zaɓen wanda ya cancanta wani abu da pastor james movell wuye ya ce suna shirin ɗaukan mataki doka da ƙungiyarmu na interfaith mediation ta yi ta ce a yi ƙoƙari a sa takunkumi ga duk wani wanda aka ga yana maganan ɓatanci a ɗauki sotinsa a gabatar da shi a gaban kuriya daidai da dokar najeriya ta bayar wannan takardar tana nan ana roƙon shugaban ƙasa ya sa hannu a wannan kundi ta zama doka wanda in an yi haka da dan malamin addini da dan siyasa da ma koda wani irin mahaluki ne a nigeria zai kawo batanci wannan dokan ta danke shi a mai hukunci a mashi da'a. Wannan doka da muke magana kungiyar tan da kungiyar Supreme Council da National Human Rights Commission su suka zauna tare aka hidda wannan doka aka ce to idan ko wa'yan malaman addini ne suka zauna sannan aka samu wakilin kungiya da suke magana da yancin dan adam na Najeriya suka sa a wannan kundin to zai yi wuya su zo su soki dokan da suka yi kuma a wannan lokaci da muke magana da ku an riga an ba ministan cikin gida wato eh, interior shi kuma ya turawa attorney general ana kan aiki da shi to malaman addini ne suka ɗora to kaman wanda ya ɗora kura ya kwance kura kenan idan ta aka ɗauka wani aka kama wani akan ya ɓatanci su waɗannan wakilan manyan manyan addinai da suka yi tare da goyon bayan mu su suka yi wannan to gaskiya zai wuya su ce a'a abin da suka ɗora kuma ba su suka yarda da shi ba kuma gwamnati za ta ba gwamnati karfin ganin cewa ai wannan abin ta hito ne daga al'umma daga malaman addinai to me zai hana a aiwatar da shi amma muhammad nuru khalid ya ce bai dace malamai su la'akari da addini ko kabilanci wurin zartar da hukunci a siyasa ba to wannan al'amari yana da fuskoki guda biyu fuska ta farko sanya baki a fakaice a kaikaice akan harkar siyasa don agaza wa ƙasa da kuma agaza wa talakan ƙasa a nuna masa a haska masa cewa ya zaɓi masu manufa wacce take ta dace da ci gaban ƙasa da kyautata wa al'umma wannan ba zai taɓa zama matsala ga ƙasa ko ga siyasar ƙasa ko hatsari ga kasancewar zamantakewar ƙasa da kuma matsayin nagarta na malanta ba amma idan aka fito ƙarara aka ce ka zaɓi ɗan takara kaza to wannan kamar akwai kaucewa a halaye na gargari da ya kamata malami ya zama yana da su da kuma kasancewa uba ga kowa musamman a lokaci wanda yake yanayin siyasar ƙasa ya ɗauki ɗimi to a wannan lokaci malamai kamata yi su rike matsayinsu na iyaye inda abin ya fi muni shine idan ana zargin mu da cewa muna yi ne domin kwaɗayin abin duniya wannan ya fi hatsari muna fatan kuma malamanmu za su kiyaye wa'annan abu? to a ganin ka me zai sa malamai su yi in dai ba don kwaɗayin abin duniyan ba ne ba me zai sa su fita daga wannan na farkon da ka faɗi su koma na biyun eh to gaskiya dole ne a yi tunanin abin duniya wani lokaci mutum ya kan fada kuma hatsarin rashin fahimtar rayuwa ka iya zama kana da ilimin addini amma ilimin zamantakewar rayuwa ya zama cewa ya maka karanci to a irin wannan yanayi kakan fada tarkon jahilci ka yi maganganun da ba su dace da matsayinka ba na biyu tarkon shaidan yana da faɗi yana iya yiwuwa ba ka samu abun ba kana hangensa ne kuma ka zo ka sunan sunanka ba ka samu ba ko kuma ka samu shi kuma abin duk da malami zai samu na duniya wani abu ne wanda bai kamata ya dau hankalin shi ba hausawa dai sun ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira A nan za mu dasa aya a shirin namu na yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan mai duka ya kai mu, ku huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice baba yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci sai an gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat sun yi watsi da tsarin da ya fadar White House ta fitar da ke kunshe da kuɗin gina bango da kuma wani tanadi na wucin gadi kan bakin haure wanda zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin da aka yi wanda yanzu haka ya nufi wata na biyu. jiya talata trump ya rubuta kan shafin sa na twitter cewa ba tare da gina bango ba kasar mu ba za ta taba samun tsaron iyaka ko na kasa ba ya ci gaba da cewa idan akwai katanga mai karfi ko wani shinge yawan aikata miyagun aiki da safarar kwayoyi za su yi matukar raguwa jiya talata jami'ai afghanistan sun tabbatar da cewa harin da kuna bakin harin da kungiyar taliban ta kai wani sansanin soja da ke kusa da kabul ya yi sanadiyar rayukan mutane 36 wasu kuma 58 sun raunata an fitar da adadin mutanen ne sama da sauyi 24 bayan da 'yan bindiga suka kai harin wajen horon da ke a birnin maidan sha mai tazarar kusan kilomita 50 daga babban birnin kasar. Masu zanga-zangar kin amincewa da tashin farashin mai a Zimbabwe wadda ta zama tashin hankali sun ga akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu wasu kuma sama da ɗari uku sun raunata. jiya talata shugaban ƙasa Emerson manangagwa ya nemi da a gudanar da bincike kan tashin hankalin wanda kuma ya sa aka kama mutane kusan ɗari shida. To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin musai can da hantsi za a ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen da wasu rahotanni. Amma kafin mu yi sallama bari mu taya Alhaji Lukman Abbas da Alhaji Baba Sha'ibu Abbas da Alhaji Hallaru wato wazirin sarkin Hausa sarkin Musulmi a New York da Alhaji Aminu Boya na karuwan ya mace da aka samu wato an haifar musu da jika a New York amma za a yi bikin wato suna a gobe Alhamis a gidan Abbas House da ke unguwar Duyasi a Kumasi. wanda hajiya anti da hajiya safura ne za su jagoranci wato wannan bukin suna da za a yi iyayen amari iyayen yarinya kuwa da farko raihan da kuma mansura abbas to allah ya raya kuma allah ya ɗaya ba yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman la hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shiri da cd da ya shirya ba da umarni sai craig barnes mu na wannan safiyar ba kuma ke rike cewa salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.